yanzu da muke magana yammaci ne na ranar asabar wadda ta daidai da hudu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431 daidai da sha hudu ga watan agust shekara ta 2010 wannan shine kasar na bakwai daga cikin jiran giyar karatu tare da sharhin littafin nukhbatul fikar ta al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi bayan da malai ka mana tarihin hadisi sahihi wanda mun yi dogon sharhi a kai sai kuma malam ya kawo mana wata ƙa'ida ya ce wata tafawatu rutabuhu bi tafawuti hadhihi al-awsafi martabobi na hadisi sahihi suna fifiyar juna da gwargwadon yadda waɗannan siffofi suka fifi junansu idan aka samu hadisin da fiƙa ya ruwaito shi aka ce sahihi ne to mutumin da aka siffanta shi da kalmar siƙa so biyu ko aka haɗa siƙa da wata kalmar ƙari akan ta farko ingancin hadisin shi ko ba a wajen ta'abiri ba a bayyana ba zai yi ta'asiri in aka samu taaro shine idan aka samu malam wani an ce mishi siƙa. malam wani ku an ce mishi siƙatun siƙa. ko siƙatun hafiz ko siƙatun babin ko siƙatun mutkin ko siƙatun. makamancin haka mana kalma su maimaita ta sai su ƙara maimaita ta ko kuma su maimaita ta ai su faɗe ta sai kuma a sake faɗin wata kalma wannan dalili ne akan martabar shi ta aminci da habba da nagarta ta fi martabar aminci da habba da nagarta fiye da wanda aka ce siqatu a ƙarƙashin haka martaba hadisin wancan ya ta ɗaukaka fiye da martaba hadisin wannan da yake da martaba ɗaya amma fa dukansu sahihai ne kenan yanzu ashe a cikin hadisi sahihi akwai wani sahihin ya fi wani wani kuma yana ƙasa da wani to shine maganan nan da malam yake faɗi sai malam ya ce wa min samma to daga nan ne fa quddima sahihul bukhari aka gabatar da sahihul bukhari akan sauran sauran littattafai akan sauran littattafai summa muslimun sannan sai kuma muslim ke biye da shi a wajen gabatuwa dangane da inganci summa huma sannan sai kuma hadisin da aka ruwaito shi a bisa ka'idojin bukhari da muslim ko kuma sai littafin da aka rubuta shi a bisa ka'idojin bukhari da muslim anan <clears throat> na so zan yi amfani da wannan dama kamar yadda muka ɗauko tun farkon karatun nan insha Allah ta'ala mu tattauna mas'ala dangane da wannan magana da mala yake magana akan wa min samma qaddima sahihul bukhari da sauran ainihin maganganu waɗanda za su biyo baya akan haka insha Allah waɗannan sifofin da ake magana jama'a bari ku ji da malamai suka ce wa hadhihi al la لا تعني أن كل حديث في البخاري أصح من كل حديث في مسلم Ba ka ce sahihul bukhari ya fi sahihul muslim inganci abin da ake nufi shine adadin hadisai sahihai da ke cikin bukhari to sun fi adadin hadisai sahihai da ke cikin muslim amma ba haka ba ana iya samun hadisi a cikin sahihul muslim ya fi hadisi a cikin sahihul bukhari inganci amma adadin ne misali idan kashi casa'in bisa ɗari na hadisan sahihul bukhari dukansu sahih sahih ne kashi goma su ne hasan hasan to ana ce maka hadisan da ke cikin muslim kuma su kuma za a iya cewa 60 ko 55% nasu wato kashi 60 bisa ɗari su kuma su ne sahih sahih kashi 40 bisa ɗari na muslim misali nake mana su kuma su ne hasan ko kuma ka ƙara ainihin wato lissafin ya hau haka shine kashi tamanin bisa ɗari na hadisan muslim su zama sahih kashi ashirin su zama hasan na bukhari kashi casa'in sahih na ainihin hasan kuma su zama su ne ainihin kashi goma sai malam yake cewa bal qad yujadu fi sahihi muslim hadithu asaqu min ahadith al-bukhari yace a cikin muslim akan samu hadisai ɗaya biyu uku waɗanda ingancinsu ya ɗara wasu hadisai na cikin sahihul bukhari lakin al asah shi dai ingantattun hadisan fil bukhari waɗanda ke cikin bukhari aksaru su suka fi yawa kaji yadda aka aka gabatar da shi ingantattun da ke cikin shi su suka fi yawa faliza tarajjaha ala sahihi muslim don haka imam bukhari littafin shirin jaya dangane da ingancin littafin imam muslim tumma ثم ولما خرجه مسلم في صحيحه ما حوى شرطهما sa'annan sai kuma wani hadisi ne zai biyo bayan hadisan sahihu muslim shine hadisin ko kuma littafin da ainihin wato aka rubuta shi ko hadisin da ya cika sharuɗan bukhari da muslim za mu zo za mu sake bayani dangane da wannan sai yake cewa qad ikhtalafa al-ulama fi al-murad bi shart ash-shaykhayn ala aqwali me yake nufi da ka'idojin bukhari da muslim wannan a takaice zan faɗa mana al-imam al ibn hajar al-asqalani ya tafi akan cewa annal murada bihi ruwatuhuma ma'a baqi shurut as-sahih وبهذا قال ابن الصلاح والنووي وابن دقيق العيد والذهبي abin da ainihin wato al'imam ibn hajar ya tafi akan menene ake nufi da sharaɗin bukhari da muslim yace ana nufin sharaɗin bukhari da muslim su a samu mazajen imamun bukhari da muslim sun karu da wasu siffofi waɗanda waɗannan siffofin ƙari ne a bisa sauran sharuɗa guda biyar da muka yi ba kumanta ba kafin hadisi ya zama sahihi mun ji cewa sai ya cika sharaɗi biyar ko sharaɗin nan duba na farko aka ce adala na biyu aka ce tamamu babu na uku aka ce a ah? ittisalus sanadi na hudu aka ce adamu shuhudi na biyar aka ce adamul illa to in hadisi ya zo da waɗannan sharuɗa ya zama sahihi to menene littafin bukhari da musulun ke siffantuwa da shi wanda sauran mazajen ba sa siffantuwa shine banda waɗannan siffofi akwai shuhura ya zama shi wanda hadisin shi zai zama a cikin sahihul bukhari banda kasancewar shi amintacce kawai banda kasancewar shi mai cikakkiyar hadda sai ya zama ya shahara a cikin amincin yadda da an faɗi sunan shi kowa ya san amintacce ne yadda da an faɗi sunan shi kowa ya san cewa mai cikakkiyar hadda ne idan aka samu ƙarin waɗannan sharuɗan a kan ainihin wato mazaje wanda littafin imam bukhari ko mazajen imam bukhari ke sifantuwa da su sai ce to wannan ya zama min rijali a shekhaini ko yana daga cikin shekai shekhaini wannan ita ce magana da ibn hajar ya faɗi al-imam sahawi sai ya ce wa yuqawwihi tasarruf al-hakim fi mustadrakihi irin yadda hakim yake a cikin littafin shi al-mustadrak na karfafa wannan magana fa innahu idza kana indahu al-hadith qad akhraja ma'an li riwayatihi fa innahu yaqulu sahihun ala shart ash-shaykhayn أو أحدهما وإذا كان بعض رواته لم يخرج له قال صحيح الإسناد حسب ai la yaqulu ala shartihima wa la ala sharti ahadihima imam hakim a cikin littafin shi yana yin wata ɗabi'a ko wata al'ada wadda ke karfafa waccan magana da ibn hajar ya faɗi maganar ita ce idan hakim ya ruwaito hadisi a cikin littafin shi al-mustarraku ala sahihaini in ya kasance wannan hadisin da ya ruwaito qad jama'an ma'an li ruwatihi yadda shi hakim ya ruwaito hadisi daga waɗannan mutane bukhari da muslim ma sun ruwaito hadisi daga wurin waɗannan mutane to hakim yakan ainihin ce sahihun ala sharti shekhaini amma anan lallai ne dole mu wannan tambihin jama'a kuma ya kamata ainihin a faɗaka wato sharaɗin bukhari da muslim yadda hakim ya faɗi ko yadda ya ɗauka ko yadda ya fahimta ko malamai sun gano akwai kurakurai don haka aka rinka cin gyaran shi sharaɗin bukhari da muslim bayan mazajen sai ya zama tarkibin mazajen haka yake a cikin sahihul bukhari da muslim misali yanzu nafi'u yana daga cikin mazajen imamul bukhari riwayar nafi'u daga abdullahi dan umar to wannan sharaɗin bukhari ne to riwayar nafi'u daga abu hurairah da ba a same ta abu dawuda kaga abu hurairah yana daga cikin mazajen bukhari nafi'u yana daga cikin mazajen bukhari ko kun fahimta amma a cikin bukhari babu nafi'u daga abu Idan haka in aka samu nafi'u daga abu a cikin mustarrad na hakim ko a cikin sunan abi dauda ko a cikin sahih na ibnu hibban to wannan ba za ka ce sharadin bukhari ba ne ba ka sharadin bukhari ba wai mazajen kawai ba hadda tarkibin mazajen ba a samu inda nafi'u ya zama almajirin abu hurera a cikin bukhari ba amma a cikin bukhari nafi'u almajirin ibnu umar ne don haka nafi'u daga abdullahi dan umar to shartun bukhari ne amma nafi'u daga abu ba sharaɗin bukhari ba ne ko da ike akwai hadisan nafi'u a cikin bukhari akwai hadisan abu daga bukhari amma abu salih bin samman daga abu huraira a cikin sahihul bukhari akwai ko to in ya zo a cikin abu ba haka sai ka ce yana daga cikin ainihin sharaɗin bukhari sannan wani abu na biyu da zaka sake dubawa shine yaya tariqatu tahammul wal ada irin kalmomin da kake ji an da haddasana a cikin bukhari babu inda Ismail ya ce an Malik misali amma Ismail a cikin Bukhari yana cewa haddasana Malik yana cewa akhbarana Malik to yanzu Ismail haddasana Malik ko Ismail ya ce akhbarana Malik to min rijalil Bukhari to in ka tafi cikin mustadrak na al-Imam al-Hakim in ka ga Ismail ya ce an ba'ana malik to sai ka ce wannan laisa min sharɗin bukhari amma farrijalu rijalun bukhari wa sharɗu laisa sharɗan min bukhari yanzu kun fahimta da kyau zama? to idan kun fahimci wannan ta haka ne malamai suka gano kurakuran al al-hakim da yawa na ban gane ba eh kwarai da gaske to amma imam bukhari yana da curiosity da sensitivity yana da lura kwarai da gaske akwai mazajen da yake mazajen shi ne amma in ka fitar da su daga cikin littafin shi daga wannan yanayin ko hadisin su da'ifi ne misali sai daga an ce wani a cikin sahihul bukhari daga wani sai wani sahihi wannan wanan in yi zo da wannan wani ɗin kuma a cikin abu dauda amma da an to a can ba'ifi ne ya haka bukhari ya karɓowa rana daga rana in yawa an ana amma yana karɓowa rana daga rana ɗin in sarraha bitta hadith to idan ka zo kai kuskure kai amfani da mazajen kawai sai malaman hadisi su ce maka a ba ha'ula'i ko ne, rijalan bukhari waɗannan mazajen bukhari ne lakin walaifa sharɗan lil bukhari ba sharaɗin bukhari ba ne don haka akwai bambanci tsakanin rijalul bukhari da sharɗin bukhari kun fahimci wannan sannan ku ji idan bukhari ya rawaito hadisi zaka ga yakan biyo baya da wasu gutsatsarin isnadodi waɗanda yake kawo su a matsayin mutaba'at waɗannan isnadodi da kake ganin su tsauraru a matsayin mutaba'at ko waɗannan ba isnadodi ne da bukhari ke hujja da su ba don haka ba za ka ga wani mutum a cikin wannan irin isnadi da bukhari ke kawowa domin ya yi mutaba'a sai ka sake ganin irin wannan mutumin ya zo a cikin sunan abi dauda kakkace rijalin bukhari ne rijalin bukhari su ne mazajen da bukhari ke hujja da isnadinsu amma banda mazajen da bukhari ke kafa mutaba'a ko shawahid da isnadodinsu wannan mai zai dan yi muku tsauri kaɗan har sai mun zo nan da yan kwanaki kaɗan an yi darasi a kan na yake nufi da mutaba'a da mushahada amma abin da nake so ku gane a yanzu wato idan misali malamin ka ce idan ka rubuta jarabawa da bakin biro amma lambobin jarabawar ta ka kai su da jan biro to za ka tsallake jarabawa ta da ka tashi sai ka je sai kai lambobin da blue bio sai ka je sai kai rubutun da green kore sai ka sai soke maka jarabawa suka zo kana faɗa kan cewa duk abin da aka tambaye ka ka ansa haka ne amma ka kiyaye sharaɗin shi a wajen amsawar yawwa kuna fahimtar sharaɗi malaman hadisi barin gaya muku daga cikin kukan da ake da su shine suna kafa sharaɗi kuma sukan tsaya akan sharaɗin har a cikin sun aka samu wanda ya kafa sharaɗi ya kauce wa sharaɗin su da kansu sai su ta zarge shi kamar ibn hibban a cikin wannan littafin nashi mai suna kitabu siqat ibn hibban a cikin wannan littafin nashi kitabu siqat da ya kulla sharuɗa guda biyar ko guda shida da ya zo ya cika na farko da na biyu da na uku da na hudu da na biyar ko har da na shidan sai bai cika ba malamai sai suka yi ca akan shi su ɗan uwan shi malaman hadisi don ya zama malaman hadisi mutane ne da in suka sa ƙa'ida za su kiyaye ta idan wani su ya saba tashi ƙa'idar za su yi ca akan shi me kake tunani idan suka sa ƙa'idar wani wanda ba su bai ne ya saba za su sassauta ba su sauta ba don haka ku kiyaye al'imamul hakim waɗannan kurakuran nashi mafi yawanci sun faru ta wannan ƙa'idar ne sai wani miƙa amfani da sunayen mazajen kawai sai ce haza ala sharɗi ima malamai suka je sai ce haza laifa min sharɗin bukhari sai a ce haza min sharɗin bukhari لأن الرجال رجال البخاري في نعم Bukhari ne wa والشرط ليس شرطا للبخاري misali duk ɗalibin da ya ci jarabawa casa'in da tara za a ba shi first class sai wani ɗalibi ya ci sittin sai ba ba shi first class ba ya sai ce shi ɗalibin wannan makarantar ne akwai wanda zai musu babu wanda zai musu amma in zai ce shi first class material ne na makarantar za a karɓa ba za a karɓa ba don bai cika sharaɗin da ake samun first class ba yanzu jama'a kun bambance tsakanin rijalu da shartu don haka dukkanin mazajen da aka ce suna cikin shurutul bukhari to suna cikin rijalul bukhari amma ba duk mazajen da aka ce rijalul bukhari ba suke sharaɗin bukhari don haka al'imamul hakim da ya rubuta wannan littafin nashi da Allah wani ya zo ya ɗauko mana littafi ga shi can jama'a da ya rubuta ainihin wannan littafin nashi da cikin ɗakin ƙwaya kawai ɗauko mana don misali a ba wacin a ƙasa a kwance ba shi na eh yawa wato ɗauko shi ciro nan ma ka duba mana hakim ɗin ka ɗauko mana ciro wannan allah ma dai kawai da wannan amfani ta sauke shi ƙasa to shi ke ta allah kiyaye shi ke nan shi hakim jama'a da ya rubuta littafi ya sanya wa littafin nashi al-mustarrak ala sahihain wato ya yi ƙoƙarin kawo wasu hadisai ne waɗanda waɗannan hadisan a iya binciken shi sun kai matsayin inganci da irin ingancin hadisan bukhari da musulun to sai dai sai bai tsayawa yi taka tsantsan game da keke da keken irin abin da su bukhari da musulun suke nufi ba sai kawai ya rinka amfani da rijali ɗin a matsayin shartu ɗin, don haka wani lokacin sai ka ji hakim an eh, zahabi da ya zo sai wa littafin gyara to daga cikin gyare-gyaren da yawa littafin wani wurin sai ka ji ya hada da rantsuwa idan hakim ya ce hala sahihun ala shartihima walam yukharrijahu wannan hadisin ya inganta a bisa sharaɗin bukhari da muslim sai dai bukhari da muslim din ba su fitar da shi ba sai ka ji zahabi ya ce la wallahi sai ce ko ɗaya wallahi laisa sahihan wala ala shartihima hadisin ma bai inganta ba balle ma ya zama a bisa sharaɗin su yanzu ya inganta din ma tukuna bai inganta ba ko kuma wani lokacin sai ya ce ban sahihun ban sahihun walaisa ala sharɗi ma hadisin ya inganta amma ba a bisa sharaɗin bukhari da muslim ba wannan shine tsohon dubu na littafin almustarrak mustabrak sahihai sahihaini jama'a ni ma tun san da na saye shi kusan shekara ashirin da biyar da ta gabata tsoho na saye shi tukop wannan bangon bayawa ne aka yi mishi gashi nan mujalladi hudu don a lokacin gaba ɗaya ba a samun mustarar na al'imamul hakim sabo sai tsoho daga baya ne suka zo suka ainihin fara buga shi ka gan shi gashi don haka muna da sababbin nuska guda biyu a makarantar nan waɗanda dukkaninsu an buga su ana ishara zuwa ga aikin da al'imamu zahabi ya yi al'imamul hakim da waɗannan kurakurai suka yi yawa to sai kuma wata matsala sai ta faru ita ma sai ta taimaka kurakuran wannan matsala ita ce da rubuta littafin ba yin irin yadda nawawi yake yi nawawi a zamanin da da albani a yanzu idan suka rubuta littafi in suna rubuta littafi suka rubuta shafi daya sai su tsaya sai su gyara wannan shafin su tsaftace shi sannan sai su ci gaba da shafi na biyu don haka kun ko da sun mutu sun ba abin su sun riga sun gyara iya inda suka mutu a kai din to daga cikin malamai akwai waɗanda su kuma ba haka suke ba wani sai ya gama rubuta littafin gaba daya sannan zai dawo fara gyara shi to haka al hakim ne sai da ya gama rubuta littafin gaba daya sannan sai ainihin ya zo ya fara gyaran littafin ya gyara kashi ɗaya bisa biyar na littafin sai ya rasu don haka al-imam suyuti a tadribin rawi ya ce wanda duk zai karanta wannan littafi na hakim daga cikin ɗaliban ilimi to zai iya karanta ɗaya bisa biyar na littafin dangas babu tantama a kai don mai littafin ya rubuta kuma ya ba ya gyara amma sauran hudu bisa biyar na littafin ya ce to in ba malamai ba duk wanda zai karanta to sai ya nemi wani malami ya taimaka mishi wajen tace mishi abubuwan da hakim ya kwakwa ba a ciki a nan kurakuran suka fi yawa alhafizu zahabi da ya taso sai ya ce to bari ya dawo ya gyara waɗannan kurakurai waɗanda al'imamul hakim ya shi kuma sai wa nashi littafin suna da sai wa nashi littafin aiki ya sa mai suna da talhisul mustadrak to wannan talhisul mustadrak kun ga yadda ake buga shi wannan nuska kadima ce yanzu neman ta ake a duniya ruwa a jallo wani ka ce mishi kana da ita sai biyo ka da injin photostat da generator ya zo photostat ta gaba ɗaya wannan wannan nuska kun ga asalin littafin hakim ɗin nan a sama nan kuma ƙasa shine littafin zahabi din to nan ƙasa kamar matsayin gyare-gyare ike da taliki da istidraki game da abubuwan da ke nan waɗanda shi al'imamu zahabi ya gano kurakurai ne a kai to amma sai aka gano shi kanshi zahabi akwai kwatankwacin waɗannan kurakuran waɗanda ba kuma za su gaza ta hakim a wani ɓangaren ba shi yasa sai abulhassan hasan al-ma'arbi wa albani tambaya akan cewa to me ya faru ga shi al-imam zahabi shi kuma sai shi albani ya ce ni a iyakar fahimta ta ɗan abu biyu ne imma da zahabi ya zo zai gyara littafin yayi da kani ba tare da yana koma yana duba littafai batun da hafiz ne saboda haka duk yadda hafiz zai rubuta littafi da ka in ba zai rinka yi wasu abubuwan yana komawa zuwa ga asali yana tabbatar da su kafin ya rubuta sai ya sauƙin ko ƙarancin kuskure fiye da abin da zai yi daga tunanin shi ya ce ina ga dalili na farko kenan da zan iya cewa yasa zahabi aka samu nashi kurakuran shi ma a ciki ya ce amma hujja ta biyu ita na fi gamsuwa da ita ya ce ina ganin abin da ya samu mai asalin littafin shi ya samu shi ma zahabi shi ma ya rasu ne bai zauna ya yi wannan tacewar ba domin abin da yake faruwa al'imamin zahabi a cikin wannan littafin nashi talhisul mustadrak akwai maganar da zai yi ta sai ya tabbatar da ita a daidai lokacin da baka koma cikin littafin shi mizanul itidal sai ka ga anan ya tsaya yi ta tare da tahqiqi da tantance wuri kuma ya rusa wannan din da yayi ko kun fahimta jama'a a halin cewa wancan littafin nashi mizan mizanul itibar shi ya fara yi kafin wannan da haka malam muhammad nasiruddin al-albani yake cewa shi ya fi gamsuwa da cewa asali shi ma zahabi mutuwa ce ta same shi ta mishi gaggawa kafin ya karasa wannan aiki wallahu alam Allah ya gafarta musu ina fatan kun ɗaya kenan na biyu sai aka samu malam samir da ya zo raddi wani da ya tsogano malamin shi daga cikin raddin da yake yi sai ya zo kan irin wannan matsala a cikin littafin shi mai suna fatul bari fi zarbi anil albani wa rabbi ala ismail al ansari a cikin wannan littafin samir da ya zo ya taɓa wannan matsalar kaɗan ya ɗan yi bayani a kanta a cikin ainihin wato shafi na 48 dangane da irin wannan mas'ala ta cewa rawahul hakim wa sahahu zahabi kun san da yawa wannan kalmar ta shahara musamman kuma shi albani ya shahara wannan kalma a cikin littattafan shi musamman ahkamul jana'iz da littafin shi asamar mustapha da kuma littafin shi sifatis sala da littafin shi hijabul mar'atul muslima da kuma jilbabul mar'atul muslima ɗin wannan kalmar malamai sun yi maganganu a kanta wanda yanzu ba ina so ji in tsawaita mana bane akai sai dai ina halin abu guda ne abu gudan nan shine wannan bahasin da samir yayi takaitacce ne shi a rabin shafi kuma a ta'aliki sai aka samu wani profesa dr khalid muhammad mansur ibn abdullahi durais shi kuma ustazul hadisin musharik associate professor ne a lokacin da ya rubuta shi amma a yanzu cikakken professor ne a kismin sakafatul islamiyya kulliyatul tarbiyya jami'atul malik a saud sa'udul islam ya sa mata ya sa littafin al-iba'ul jali fi naqdi maqulati sahahahu al-hakim wa wafaqahu zahabi a cikin karatun da muke yi na littafin ikhtisar ulumul al-hadith mun tsawaita kuma mun faɗaɗa tattaunawa akan wannan kalmar bari mu dawo kan maganar da muke menene ake nufi da shartin bukhari yanzu kun gane shartin bukhari ya sha bamban da rijalin bukhari ko to kun ji asalin makasudin kenan ka ji sirrin da yasa al hakim aka samu yawan kurakurai a cikin littafin shi saboda ya ɗauki shartin bukhari da rijalin bukhari ɗaya ne da inda ya je rijalin bukhari kawai sai ce wannan hadisin ya inganta ala sharɗin bukhari ko ala sharɗin bukhari wa muslim ko ala sharɗin muslim na fata an gane don haka kun ji fassarar da shi al'imamu alhakimai baiwa ma'anar abin da ake nufi da sharɗin bukhari al'imamu ibn tahir a cikin littafin shi mai suna shurutul a'immati sitta yace sharɗin bukhari wa muslim an yukharrijal hadith المجمع على ثقة نقل نقلته إلى الصحابي المشهور شرط إمام البخاري ده مسلم shine su fitar da hadisi daga mutumin da yake amintacce ne kuma duk malaman hadisi sun haɗu akan amince shi har zuwa kan sahabi kuma sahabin ma ya zama ainihin shahararre ne wannan ita ce maganar da shi malam ainihin wato ibnu tahir ya faɗi a cikin littafin shi mai suna shurutul a'immati sitta al-imam al-hazimi ko cewa ya shartul bukhari an yukharrija mattasala isnaduhu bi siqatil mutqinina liman لمن أخذوا عنه ملازمة طويلة شرط البخاري شيني بخاري نافتر ده حديثي ندى ɗalibin da ya karatu a wurin malami shi ɗalibin amintacce ne shi malamin amintacce ne kuma an tabbatar da saduwarsu to bayan saduwa shi ɗalibin ya daɗe a ƙarƙashin malamin yana karatu ba wai ɗan irin fishau ba ne kawai yace don haka dukkanin wanda bai daɗe a wurin malamin shi yana karatu ba imam bukhari ya ga hadisin shi ba zai ruwaito hadisin ya saka a cikin ainihin littafin ba ina fata an gane sai dai kuma an samu nadiran inda ake samun sabanin haka a cikin sahihul bukhari har da muslim din a takaice barkuci الحافظ العراقي يتي وأرفع الصحيح مرويهما ثم البخاري فمسلم فما شرطهما حوا فشرط الجعف فمسلم فشرط غير يكفي ce mafi ingancin hadisi shine hadisin da bukhari da muslim suka ruwaito sannan sai hadisin da bukhari ya ruwaito sannan sai hadisin da muslim ya ruwaito sannan sai hadisin da aka ruwaito a bisa sharaɗin bukhari da muslim sannan sai ainihin hadisin da aka ruwaito aka ruwaito shi a bisa sharaɗin bukhari sannan sai hadisin da aka ruwaito a bisa sharaɗin muslim sannan sai kuma wani sharaɗi wanda bai kai nasu ba kamar hadisin da aka ruwaito a bisa sharaɗin littafin al-imam hakim ko a bisa sharaɗin littafin al-imam ibn khuzaima ko a bisa sharaɗin littafin al'imamu ibn hibban ko a bisa sharaɗin littafin al'imamu ibn sakan waɗanda waɗannan malaman guda hudu su ma sun rubuta littafai ne da nufin littattafansu sahihai ne kamar yadda sahihul bukhari da muslim suke sahihai sai dai an samu matsala hadisansu ba su karɓi a wurin sauran malaman duniya da wannan darajar ba amma duk da haka sai aka ba su wani kula da daraja akan in ta yi gaba gaba ƙarshe to sharaɗin ma zai zama abin lura don haka ku saurare ni da kyau ba yadda ainihin tartibin yake kamar yadda ibn hajar ya kawo wani hadisi ne mafi inganci a duniya yanzu da duniyar riwaya ta koma cikin littattafai shine hadisin duk da ka ji an ce rawahul bukhari wa muslim to wannan hadisin ka ɗauka a duniya a yau babu wani hadisi wanda kuma zai fi shi inganci in dai har ka ji an ce rawahul bukhari wa muslim wa akhrajahu al-bukhari wa muslim to sannan sai wanne sannan sai man farada al-bukhari bi ikhrajihi sai kuma hadisin da bukhari ya kadaitu da ruwaito shi idan bukhari ya kadaitu da fitar da hadisi a cikin littafin shi sahihul bukhari to wannan hadisin shi ke biye da martaba hadisin bukhari da muslim a wajen inganci sannan sai kuma mun fara da muslimin bi ikhrajihi martaba ta uku ita ce hadisin da muslim ya kadaito wajen fitar da shi martaba ta hudu ma kana ala shartihima ma'an hadisin da aka fitar da shi a bisa sharaɗin bukhari da muslim wanda sharaɗin ya tafi daidai wa daida wannan hadisin ya cika sharaɗin bukhari ya kuma kefara sharaɗin muslim to wannan hadisi shine hadisi na martaba ta hudu a wajen inganci sannan sai kuma ma kana ala sharɗin bukhari sai ainihin hadisin da aka ruwaito shi a bisa sharaɗin bukhari ba a bisa mazhabin bukhari ba yanzu kun gane fa'idar gano sharaɗi ne sannan sai kuma hadisin da aka ruwaito shi a bisa sharaɗin muslim to kaji waɗannan su ne maratibul hadisin sahih ko kun fahimta ba ma misali yanzu menene martabobin ɗaliban firamare mafi martaba daga ɗalibin firamare shine wanda ya shiga aji shida sannan sewa sai wanda ya shiga aji biyar sannan sewa sannan sai wanda ya shiga aji shida sannan aji hudu sannan sai sannan sai wanda ya shiga aji uku sannan sai wanda ya shiga aji biyu sannan sai wanda ya shiga aji daya to sannan sai wa sai ka ce sai wanda bai taɓa yin karatun firamare ba tun da yake amma hukumar ilimi ta je ta dubi daidai da ilimin shi sai ta ce ilimin shi ya kai daidai da martabar wanda ya yi karatun firamare aji shida shi ne bari ba amma kuma garin buge-buge da abokai da yaƙi da jahilci ya je ya iya karatun da da aka kai shi ƙarƙashin hukumar ilimi sai aka ga cewa hukumar ilimi ta ce za ta ba da kimar karatun shi a matsayin certificate na firamare. kun san ana yin haka a tsari amma na america a tsarin ingilishi shine ba a yi in ba kai karatu ba har abada a tsarin wata makaranta da kai da banza duk ɗaya ne ko kun fahimta to idan kun fahimci wannan waɗannan littattafan da na faɗi jama'a ku kiyaye mustadrak na al hakim sahih na ibn hibban sahih na ibn huzauna sai kuma sahih na ibn sakan to ina so mu ɗauki waɗannan guda uku waɗanda su ne muke da su a makarantar nan kuma su ne suka zama an buga su yanzu a duniyar buga littafai sahih na ibn sakan sahih na ibn sakan ba ni da masaniya ma gaba ɗaya an taɓa buga shi a duniya amma waɗannan guda uku ibn huzaima shi an buga shi amma iyakacin abin da aka samu a duniya kakka shine ainihin juz'i ƙwara hudu wanda suke nan ga su rak ake da su kuma mu ma su kenan muke da su ainihin a makarantar nan wani lokacin da wasu suna canza musu wuri ne Allah wani zai ɗauke wannan da isa a bakon in mun gan shi cire shi malam tura can gaba a wato da shaka ji yana cikin nan dauran nan da muka darasi mun ta kwaso su ana yanar ka misali da su Allah musta'an ina fata an gani ta ibn hibban shi nan wannan shine ibnu khuzaima kakka duk wanda ya ce yana da ibnu khuzaima iya abin da yake da shi kenan yanzu a duniya game da abin da aka buga ita madaba'ar da ta buga ita ce madaba'ar al-maktabul islami da ke ainihin dimashq sham ta malam zuhairu shawish sun bawo sun dan sake matse shi ma sun buga shi a mujallabi biyu kowane mujallabi biyu sun hada shi wuri guda ya zama abin wannan shine littafin ibnu khuzaima to wannan littafin mai littafin ya rubuta shi da nufin ya zama sahih kamar yadda bukhari yake amma matsala ita ce idan ka gina makaranta kai kokarin cika sharaɗin ta zama jami'a za ka je za ka kai kanka da makarantarka ga hukumar jami'o'i ta ƙasa misali a najeriya muna da nuc su za su zo su bincika su ba da accreditation game da ginin yayi malaman sun yi labirarin ya yi wurin kwallo wurin wasa wurin bincike wurin kaza wurin kaza ko ya yi sannan sai su kira ta jami'a in ba haka ba ko su ce a rufe ta ma ko su baka shawara su ce ka juya ta ta zama polytechnic sannan ka je kuma wurin masu sharaɗin polytechnic su ma in ka tsallake ba a ce kai mayar da ita secondary ko kun fahimta jama'a saboda haka hakin da ya rubuta wannan malamin da ya rubuta littafi ya rubuta ne da nufin littafin shi ya zama irin yadda littafin bukhari ya zama to malaman zamanin shi za su tashi su aiki a kai waɗanda za su zo baya za su tashi su aiki a kai sai suka rinka ganin kuru ga hadisai masu rauni waɗanda shi da kanshi ya yi shaida a kan rauninsu amma ya samu kanshi a halin ɗan ruɗani misali sai suka gano duk inda ibnu huzaima ya zo ya babu idan ya kawo hadisi to ya gamsu da hadisin a wurin shi ya inganta su ɗin malaman sai suka gano duk inda ya zo ya fara kawo hadisi sannan daga baya ya zo ya faɗi Babu ko hukuncen hukuncen sai su gano akwai matsala wato shi kanshi in ka ga yayi irin wannan sama ta koma ƙasa ɗin yana tantama kenan sai suka ce shi kanshi yana da tantama akan wasu hadisan nashi bukhari ko bai da shakka da ya gama tacewar ya gama tacewar ya je gama istikhara ya gama zuba abin da zai zuba duk ya gama sai tsaya tsakanin hajar aswad da maqama ibrahim ya daga littafin ya ce wannan littafin shine hujja tsakanina da bayan Allah a ranar alkiyama me ke nufi su ɗauki littafin su bauta a Allah ranar lahira su ce bukhari ne ya sa su yace zai kare kanshi a lahira ba fa duniya ba to yanzu za ka haɗa wanda ya irin wannan da wanda a duniyar ma a cikin littafin nashi ma yana nuna shakka akan wasu abubuwa don haka wannan littafi ya rubuta shi da mutum ya zama sahih amma gaskiya an samu mu'akhabat an samu gyare-gyare da yawa na biyu sai ainihin wannan al-imamu ibn hibban ibn ma ya rubuta nashi littafin da nufin shi ma littafin shi sahih ne irin bukhari ita ce manufa shi ma aka sake samun matsala ta sake faruwa a kan shi haka hakin shi ma ya rubuta nashi da nufin haka ne sai wannan duk bata tabbata ba ko kun fahimta jama'a a ƙarƙashin wannan littattafai guda biyu ne suka tsallake jarabawar malamai su ne sahihul bukhari da sahihu muslim don haka su kaɗai ake cewa sahiha ne ko sahihaini da ka saba jinsu amma waɗannan fa ana kiransu ne da sunan da malaman suka sa musu amma sunan bai cancance su ba ko kun fahimta jama'a to idan kun gane wannan a nan na yi muku wata hikima ne ta bayyana muku mazanul ahadithis sahiha a ina ne ake tsammanin samun sahihan hadisai waɗanda su muke karatu a kansu kun je inda ake tsammanin samu waɗannan tafan ina ne ake da tabbacin samu bukhari da muslim ko kun gane mun zo kan hadisi hasan ma insha Allah ta'ala za haka don haka sharaɗi wato tsari na biyar hadisi na biyar da zai zama sahihi shine wanda ya zo a bisa sharaɗin bukhari sannan hadisi eh, na shida wanda zai iya zama sahihi wajen martaba shine hadisin da aka ruwaito shi a cikin wani littafi kamar wani littafi kamar littafin abu dauda kamar littafin trinity kamar littafin nasa'i kamar littafin ibn maja sannan akwai littattafai ajza ba su nan gutsu-gutsu nan mun tara su za mu yi wa ainihin wato yan ajin abubakar ne siddiq darasi ne ainihin a kansu littattafai ne a jiza wanda wani malami zai zauna ya zai rubuta juz'i akan kaza dubi juz'un fi ƙaunin nabi sallallahu alaihi wa sallama nabbara Allahu ra'an sami'a maqalati fa'addaha yanzu wannan juz'i ne kadai hadisi ɗaya ne yake ruwaitowa amma yana kokarin kawo maka hanyoyin shi yanzu a irin waɗannan littattafan za ka iya bibiya ka je ka samo wata hanya ta wani hadisi wanda shi hadisin idan ka inganta shi ƙarfin ingancin shi ƙarfin ingancin shi zai iya zama ƙarfin ingancin hadisin bukhari saboda ne saboda sharaɗin ya cika sharaɗin bukhari ma da wata matsala matsala ita ce da wahala ka iya samun hadisin ka ya cika sharaɗin bukhari idan ba kai ɗin kayo karatu a wurin malaman da bukhari ya yi ba wannan na daga cikin matsalar da littafin hakim ya samu hakim zai ruwaito hadisi sai ce sahihun ala sharɗin bukhari sai ya zama gaskiya ne tun daga kan sahabin tabi'in tabi'u tabi'ina wa tabi'i tabi'in har zuwa kan ɗalibin wa tabi'i tabi'in din dukkaninsu rijalul bukhari kuma sharɗin bukhari amma matsala ita ce daga kan malamin hakim da malamin malamin hakim sai ga mutu ai su kuma ba su da hadisai cikin bukhari balle ma su zama a bisa sharadin bukhari sai ga mutu kaga an samu matsala kuma anan ko kun fahimci wannan da ke zama saboda haka daga cikin malaman da za su iya ruwaito hadisi ya zama ala sharɗin bukhari keke da keke su ne malaman da suka yi zamani da imamul bukhari kamar wa kamar al-imam ibn jarir al-tabari al-imam mai littafin tafsiri yana da wani littafi da ya rubuta a nan gashi kitabul asar wani yanzu ya dauko mana shi jama'a samu wani mai dan tudu jama'a gashi can tafi jawur gashi nan yawa dauko jawur yawa eh yanzu kun ga wannan littafin jama'a ibn jarir al-tabari shi ya rubuta shi gashi tahzibul afar wa tafsil al-thabit an rasulillah sallallahu alaihi wasallama min al-akhbar da abi ja'far al-tabari muhammad ibn jarir ibn yazid gashi yanzu kaga wannan malamin zamanin su ɗaya da bukhari to da yawa malaman bukhari su ne malaman shi to yanzu aka yi dace yadda bukhari ya ruwaito hadisi hadisin ya inganta kuma ya zama malaman ɗaya ne kuma tsarin ruwayar haddasana an ba'ana misali duk ɗaya ne kaga yanzu in ka zo ka ga hadisi a nan kai don kun san su ƙarinan juna ne ƙarinan juna in ba ba abu ya abu ba wani lokacin wani ma bai damu da wani kana ganin digirin ka ɗaya wani ma digirin shi ɗaya ina gwanka ma da littafin shi ko kun fahimta jama'a dan haka anan ba za ka ga ya ce sahihun ala shartul bukhari ba ina ruwan shi da bukhari ruwa ma bukhari jiniyan shi ko kun fahimta amma kai da za ka zo daga baya kai ne yanzu kake ganin su a manya-manyan malamai albani ya faɗi wannan magana a cikin ainihin wannan abdurar a cikin wannan kasar da littafi ne yake cewa ƙashin gaskiya ya kamata ɗaliban ilimi su gane irin yadda mu muke kallon al-imam zabi ba haka ibn hajar yake kallon shi ba tare da an taɓa samun wani lokaci ya kalle shi a matsayin babban malami din amma daga baya yana ganin ya zo yayi karatun da ya cin mishi don haka wani lokacin zai zama ba shi da buƙatar wani abin da zabi yayi ko kuma ba shi da respect game da wannan abu faruwa wannan karara a cikin babin ilimi duk da akwai ikhlasi a ciki amma sai ka ga irin dan wannan abin ya shigo ko kun fahimta jama'a ku duba yanzu ko kun san malami nawa ne yake sauraron wani yana tafsiri wani ma yana kama ta ya je na tafsiri sai kulle ko dan me zai ji tafsirin wani shi ma ba mai tafsiri ba <laughs> kuna fahimta da kyau jama'a saboda haka yanzu in ka buɗe wannan littafin kai ko ni idan ka ga isnadi tiryan tiryan sai ka ga wannan isnadin ya yi daidai da na bukhari wajen mazajen da kuma yadda tartibin mazajen suke wane ɗalibin wane ne a nan cikin tahzib shi ma ɗalibin wane ne a cikin bukhari ya ce na a cikin bukhari ma na ne haka har zuwa ƙarshe in ka zo ka ce in ka ga shi ne littafin ya ce sahihun kai za ka iya ƙara da cewa sahihun ala sharɗin bukari ko kun fahimce ni da kyau jama'a Allah maraukakin sarki ya taimaka to shi ne sai malamai suka ce wa mata, kismin saba wa huwa ma sa'a min ma laysa ala shartihima ijtima'an wa infiradan to akwai hadisi na bakwai wanda shi kuma ya inganta amma shi ya inganta bai da wata karina ka ɗauko hadisi ne a cikin littafin ibn maja ka bincika shi duk sharɗin inganci ya inganta sai ka ce sahihun shi yanzu sahihun ne ba ala sharɗi ma ba ba ala sharɗin bukhari ba ba ala sharɗi muslim ba ba ala sharɗi ibn hibban ba ba ala sharɗi kowa ba shi sahihi ne kawai bawan Allah ne shi da ya inganta ya inganta shi kenan bai da wata ƙarina akwai irin su dora su suka fi yawa ma kun gane wannan da kyau jama'a to in gane daga cikin fa'idar da za ka samu ta irin waɗannan littattafai na zawa'id su ne akwai littattafan zawa'id da aka rubuta su wasu ma kafin zamanin imamul bukhari duk mun zo da su suna cikin tarin nan sai mun zo wa 'yan ajin abubakar da su wannan littattafan waɗanda ingancinsu ya wuce na bukhari domin su sun inganta an rubuta su an ruwaito su kafin ma a haifi bukari kamar musnad da al-imam sarraj yana nan sama malamin imam bukhari ne musnad na al-imam sarraj ko musnad na al-imam abubakar ibn abi shayba kawai shi yanzu ku dubi wannan musnad ne wannan na al-imam abdullahi bin mubarak yanzu wannan littafin an rubuta shi ne ma kafin bukhari to yanzu a cikin wannan littafin za ka iya buɗe isnadi sai ka samu isnadi tiriyan tiriyan wanda yake sahihi kuma har ma ya fi na cikin sahihun bukhari sahihanci to kaga ka dawo kana cewa sahihun ala shartul bukhari kuma ka rage mishi ka rage mai kima to amma inda bukhari yake da kwarjini ya taso a bayan su ne ya yi abin da su ba su tsaya sun yi ba ba don ba su iya ba in ba su so su haka ba ko kuma yanayin zamanin su bai hukunta haka ba ko ka fahimci wannan gaba sai ka samu dattijan garin nan da ya fi kowa kuɗi shekara saba'in da ta wuce gidan shi gidan ƙasa ne sai kai ka zo yanzu kai gidan bulo sai kana ta da kafaɗa cewa ai ba taɓa yin mai kuɗi kamar ka ba sai ka ce a to wana fa kundi lafa sun ce a kundila ba kwa ganin gidan shi gidan kasa ne ma kuma ma ya shafa a jiki ya bi yi siminti ba ya babu siminti a zamanin kundila ko kun fahimta gama saboda haka in ka zo kana magana a ilimi sai ka rinka lura da haka ba haka ba sai wautar ka ta bayyana ko kun gane ka ɗauka cewa su buhari sun fi waɗannan ilimi ne ko sun fi su iyawa ko sun fi su tunani kamar yadda za ka ɗauka yanzu don kana da miliyan ɗaya a tajirin garin ku a tarihi an nuna dubu goma shi ne kuɗin shi sai ka ce to miliyan ɗaya ta fi dubu goma baka san ba da figos ne kuɗi suke fi ba da kima ne yawa da dubu goma nan ya tara abubuwan da har yanzu da miliyan ɗayan ka baka tara ba ko kun fahimta ashe da kima ne ba ba adadin rubutun ba alƙalman to kun ji wannan jama'a don haka akwai hadisai da yawa sukan inganta amma ba su kai sharaɗin kowane malami ba to waɗannan malaman da muke magana a kansu tun farko da al hakim da ibn hibban da ibn khuzaima shi ibn khuzaima shine babba an gane shi ibn khuzaima shine ya karantar da ainihin ibn hibban shi ibn hibban shi kuma ya karantar da al hakim dan haka ɗaliban juna ne wato zurriyatun babu hamin babin wannan shine hakim almajiran ibn hibban ne ibn hibban almajiran ibn huzaima ne amma wajen kimar ingancin littafin kuma haka ake gayyarawa littafin wannan wa kenan ibn hibban shi yake ƙasa littafin hakim ya fi shi inganci sannan sai littafin ibn huzaima da haka a littafin littafin ibn huzaima ya fi inganci sannan sai na hakim sannan sai na ibn hibban <laughs> kun fahimta jama dole ne zaka tashi ka karanta waɗannan littattafai ka kimanta su sannan ka dubi me malamai suka faɗi kafin kai Gani wannan abin ko yana da alaka da wannan darasin namu ne fa ba na fita daga darasin ba da ana magana ne akan mazan na hadisai ina ake zaton samun hadisai ingantattu to ba nan ba magana ita ce wata tafawatu rutabuhu bi tafawuti hadhihi al-awsaf wa min thumma qaddima sahih al-bukhari thumma muslim thumma ala shartihima sannan sai kawo sauran tartibat din to Allah ya taimaka to in za mu shiga al-hadith al-hasan sai malam yace فإن خف الضغط نعم نعم ibn sakar shi ne nace littafin shi ni kaina ban taba ganin shi ba ina fata an gano akwai littattafan da jama'a sun bace ne bat amma yanzu al-imam al ibn hajar al-asqalani a zahiri shi ya samu sahih na ibn sakar dan yakan ce sahaha ibn sakar in ba shi ma yana yi ba ne ta hanyar wani malamin kun san akan yi haka ka je ba ka da muslim sai ka buɗe ya musani na sai ka ɗauko hadisi a muslim sai ka ce hadisin yana cikin sahihu muslim sai zama ka ɗauko shi ta hanyar riyadu salihina ne to akwai malamai sukan yi haka akwai tafan da sun ɓace ɓat yanzu ku dubi waɗannan tafan jama'a ku dubi wannan musnadin ruyani ne musnadin ruyani wannan littafin iya abin da ake da shi kenan ya ɓace iyakar shi kenan da aka samu wannan musnadu sarraj ne na malamin imam bukhari din da nake faɗi iya abin da aka samu kenan ba dan ba an samu wani lokaci kamar yadda cikin ku yanzu kuke da sakaci haka aka rinka samun wani lokaci da ɗalibai da malamai suna da sakaci game da resources ba sa mamaki waɗannan tafai ka ji na ce yau shekara ashirin da biyar na sai littafi amma don shi kamar yau aka sai shi in ne ba tuni nan akwai hannun yaya ya sha ya gashi nan wurin an damfara mishi ko nan wurin an yage shi bai san inda mujalladi na uku yake ba kwarai da gaske amma matsayin littafi a wurin mu masu koyon karatu kamar matsayin bindiga ce a wurin soja da aka tura shi filin daga ana ce mishi ita ce uwan shi ita ce uban shi in yi sakaci da ita ihu da kwando ba za su kwace shi ba haka ne ko ba haka ba haka galibin ɗaliban ilimi za ka ga resources da yawa sun hallaka a hannunsu hatta kasar wannan sai ka ga ɗalibin ilimi baya nazzama kasusuwan shi kasar ne za ka ji wani malami ya wata lacca mai fa'ida ya faɗi littattafai ya ƙorware matsaloli ka je ka bincika sai ka samu kaset ɗin sai ka adana shi amma wani ya zai da aro aka za a ce ya tsinci ba komi dama dai na ji shi na ji ba komi da haka littafai da yawa suka bace jama'a yanzu ku duba wani littafi jama'a mako biyu da ta wuce sannan muka samu cikon shi gashi musnad ne na abi awana gashi muna da shi a makarantar nan musnad na ainihin al'imamu abi awana wannan abu ya ala da abu awana abu ya ala ne wani na al'imamu abu ya awana yana nan muna da shi a makarantar nan wannan musnad din sai aka samu wani ainihin juz'i mun sauke shi anan shi ma ashirin da muke misali wani juz'i daga cikin shi ya bace sai malami a kasar indiya sai ya samo shi da ya samo shi ne sai ya buga gashi ya ce Alkismul mafkut bangaren da ya bace min musnad abi awana al-mustakhraj ala sahih muslim shi sa muka shiga maktaba ba neman littafi ake ba ka zuwa ka ce akwai bulugul marami mabiyanci masu sai da littafan kamar sanin jimeri ne bai san me yake cewa ba wani ne ya shirya mishi kawai ya ɗauko shi daga inda ya zo zaunar da shi amma saboda ya shekara biyar a maka ya ɗan iya bubbuga larabci in shi ya ajiye zabjojen jeli sai ka ɗauka imamu maliki ne a imamin anguwar su ba a binci sallah ba bai san sunayen kafan in ka je sai ka ji a sun je sun ce duba nan in ya duba sai ce la wallahi la wallahi ka karba sai ka ce la gashi can a ce ce ta ku ku dauka shi ba ruwan shi kawai shi ma bai san abin da yake siyarwa da haka in ka san kan abin da ma kana zuwa an ka gaishe shi sai ka shiga kawai kai ta duba kana tarawa ta duba kana tarawa shi ma bai san suna abin da kake abin nan in ya gobe zai duba hakan ya duba ga kuɗin ya faɗa maka ya duba ga kuɗin ya faɗa maka shi kenan ka kwashe ka tafi ka ba shi wuri shi kudi yake nema kai ne kake da lokacin karatu galibi ba ka yi je sai su ce babu littafi babu littafi ina fata an gani yanzu wannan wani ya je umara jama'a ya bugo mana ko littafi ina lera sai na ce mishi shiga wata maktaba almakiya ta nan da an fito daga kaba yana zuwa na ce in ka je kaka tambaye shi yana zuwa kuma sai kwamsa sai tambaye sai ce babu sai mun ce mishi a ba shi wayar mai magana mu ce mishi ka nuna mishi daidai bangon dama da kai dama da kai in kana ciki ka nuna mishi shi ɗalibin ilimi ne na ce kai kai ta dubawa za ka gani yana duba sai gani na ce ka ba shi kuɗin ka fito ni na gani littafin ne da muka je aikin hajji jama'a amma ban samu na siyo shi ba kuma an je bai kai a sai da littafin ba a iyakacin tunani na shi kuma yana zuwa ya tambaye shi akwai kaza ce mishi babu ya ce mishi a akwai sai ya ce nuna mishi in kana tsaye kana kallon shagon to nuna mai dama da kai kantar dama da kai na ce kai ga wani eh to ita ne ma a nan za ka gan shi bai <laughs> kyauta to sai mu koma cikin matanin karatu jama'a wa alaikum salam wa na na sharadi na shida shine ainihin ma kana ala sharti muslim in kuka duba waɗannan sharuɗa za ku gansu a cikin sharhin ainihin nuqbatul fikar ta ibn hajar din wannan daga cikin taqiqin ragaba ne na tawdihin nuqba wanda na ce muku dama na al-doktor abdul ibn abdullah al-khubayr to fa in khaffa dabtu malam yace idan hadda ta yi sauki ka bi sharuɗan hadisi sahihi guda biyar ko to idan aka samu hadda ta yi sauki madadin tamu dabti daga cikin sharuɗan tan to ka cire tam ka sa khafifu dabt fal hasanu li dhatihi shikenan ya zama al hasanu bambancin hadisi sahihi da bambancin al hasanu li dhatihi shine wajen dab wannan yana da tani dab wannan yana da khafifu dab dan haka dabtu bin nisba min ahadith tanqasimu ila thalathati aqsam akwai tamu dab akwai akwai ina fata an gane don haka tamus bat hadisin shi ya zama sahihi khafifu bat hadisin shi ya zama hasan allazi la batta indahu ko kuma ya zama sayyi'ul hifz bi ta'birihim sayyi'ul hifz shi kuma ya zama da'ifi dan haka sai ma yake cewa fa in khaffa battu idan haddace sauki fal hasanu li dhatihi fal hasanu li dhatihi sai ya ce wa bi kasarati turuqihi da yawan hanyoyin shi shiwa shi alhasan bi zatihi idan aka samu ku duba jama'a in aka samu hadisi ya zo sai ka samo mishi hanya sai ka hukunta ta cewa hanyar ta zama Hassan li zatihi ba hanya ɗaya kenan ba sai ka je ka sake binciko mishi wata hanya a cikin littafin al bayhaqi sai ka sake samun wata hanyar ita kuma wannan hanyar ita ma alhassanu ce muzatihi to kaga yanzu hanyoyin sun fara yawa ko to ne ma ne yace wa bi kasarati turuqihi da yawan hanyar alhassanu lizatihi yusahhahu sai a inganta shi sai a ce ya zama sahihun li kun fahimta jama'a alhassan lizatihi ya zama yana da hanyoyi to shi ne zai zama sa'ihun mugauri barin ainihin ya amfani da wannan damar insha Allahu ta'ala buga mana ainihin wato kyakkyawan misali daga cikin ta'alikin wannan ainihin wato malami wanda ne mana alƙawari tun farko abu ubaida al'ala ibn muhammad ibn abdul ghani kuma saurara ku ji misalin alhadisul hasan li zatihi yace hadithu abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama kana yaqulu idza asbah idan gari ya waye abu huraira yace annabi na cewa allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur sai ce wa bayanul hadith kama yali bayanin hadisin ba shi kamar yadda yake zuwa ya kawo abu huraira shine sahabin hadisin sai abu salih ibn samman shine tabi'in hadisin sai kuma suhail ibn abu salih sai dan abu salih mai suna suhail akhrajahu an-nasa'i al-imam an-nasa'i ya fitar da wannan isnadin da kaji fil kubra a cikin littafin as-sunan al-kubra sai ka kiyaye tunda fa mun fara wannan maganar dole ne mu rinka ɗauko muku waɗannan misalan da ke cikin littafi muna nuna muku su a maidanul amal a cikin field A limamin nasa'i yana da littafi a sunan al-kubra kun ganta ga ta a cikin kantanmu mujalladi uku amma abin da ya sa ta zama mujalladi uku an buga ta ne da ƙananan rubutu kwarai da gaske kun gani ƙanana ne rubutun yar yar yar aka yi su in ba haka ba bugun farko da aka yi mata mujalladi goma ce da imamin nasa'i ya rubuta ta to sai aka samu maganganu guda biyu wallahu alam magana farko ita ce sai kai wa sarkin garin sai ce ranka ya dade ga gudunmawar da ne wajen tattara sunna sai sarki ya ce mishi algafa ta malam duk abin da ke ciki sahihi ne sai ce a tarawa ne ban tace ba sai ce to ka je ka tace mana tace shine sai ya rubuta wannan kunganta ga ta tare da tahqiqin a Sheikh Abdul Fattah Abu Ghudda ita kuma ita ce wadda aka fi saninta da mujalladi hudu amma ta mu tana da mujalladi biyar saboda an yi ta hakikinta ya yi mata sigirarsa wannan shi ne ainihin littafin da rubuta wannan sai ya ce wa sarki ranka ya daɗe to gashi na ta ce to wannan sai ya sanya mata suna almujitaba ma'ana almujitaba zaɓaɓɓiya daga wannan sai aka daɗe kamar ba a da buƙatar wannan ɗin kenan ka san yakan zama haka tunda an riga an ce an taso daga wannan kowa zai ce me yake so ta ce don haka sai kamar an yi watsi da wannan kamar shekara sha biyar ko sha bakwai da ta wuce sai wani malami sai ɗauko asalin wannan ɗin sai buga ta sai aka buga ta a mujalladi goma ya tashi sai tabbatar mata da asalin sunanta shine as-sunan al-kubra to bayyana ta as-sunan al-kubra ishara ce zuwa ga wannan da aka saba cewa rawahun nasa'i duk shekarun nan da kake ji an ɗibo a duniya ana cewa rawahun nasa'i a nan ne idan har wani malami ya tsamma ya ɗibo daga nan yakan ce rawahun nasa'i fil kubra amma in ba a nan bane sai ce rawahun nasa'i ishara a nan idan a cikin wani littafi ne kamar ishratun nisa ko khasa'isa ali ko wani littafi sai bayyana amma in ka ce rawahu sai kai shiru wannan ake nufi kun ji riwaya ta farko akan cewa ya kai sarkin garin ne sarkin garin ya neme shi da ya tace sai ya tace a ƙarƙashin wannan da kanshi wannan aikin kenan magana ta biyu aka ce a bayan ya rasu shine sai aka buƙatu zuwa ga a tace sai ɗalibin shi abubakar ibn sunni sai ya zauna sai ya tato wannan daga cikin wannan din Allahu alam maganar farko ita ce tafi zama daidai to wannan littafi na al-Imam nasai ina fata an gane shine ainihin ya fitar da wannan hadisin wanda muka ji Abu Huraira yana cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ainihin kasance na yin wannan addu'ar wannan din al-kubra din afwan dan gashi ya ce rawahu nasai akhrajahu nasai fil kubra a wannan din kenan kun gane kama al-imam al-baihaqi ne al-imam al yana da as-sunan al-kubra yana da kuma as-sughra shi ma sai mun je kan shi mu magana in Allah so dangane da su a hankali za mu rinka ta bayanan waɗannan darussan tare da bayanan littattafan kai kuma ya rage in an tashi wata ran sai ka ɗauro kanka dare ka zo ka kwana ka zo kai nazari kai ma ka ga yaya kuburar take yaya suburar take don kai ma ka je ka karar da dalili ina fata an gane yake cewa wa abu dauda wa tirmidhi wa ibn maja wal imam ahmad fil musnad sai yace falau tabbaqna shurut sahih ala hadha al-isnad yace da za mu dora sharuɗan ingantaccen hadisin nan guda biyar inda ba manta su ba akan wannan isnadi lawafaqa shurut sahih ada shart tamam ad-dabt da dukkan sharuɗa sun cika sai dai sharadi ɗaya sai ce fa inna suhail ibn abi salih shi su haini ɗan abu salih in hadisin kenan kad khaffadatuhu ai hijzuhu hadda shi yi sauki dan haka ila fi martabatin adna fi martabatin adna min maratib sahih da haka sai aka sanya shi a martaba ta ƙasa da sahe. haifu abbara an halihi lafzi saduqun malaman hadisi ibnu hajar suka ce saduqun mun faɗa a bayan aka ce saduqun me yake nufi kawai ka ce mutumin kirki mutumin kirki to duk mutumin da suka ce sabi'un hadisin shi yana zama hasanun sai ce wa man kana haluhu kazalika wanda halin shi ya kasance an ce sadu muhkamu ala hadisihi hadisihi bil husn sai aku hukunta hadisin shi da ainihin cewa hadisi ne kyakkyawa kun ji misalin kyakkyawan hadisi duk sauran sharuɗan guda hudu sun cika a wurin na biyar ne da zai cika sai ya zama an samu shi ne riwaya ɗaya daga ciki ba ba duka ba ka kiyaye ɗaya daga cikin masu riwaya ya zama ne ya zama ainihin khafifar ba zaman shi ba ba wai sai dukansu sun zama ba a'a haka inda ɗayan nan zai zama ba'ifi ne to ya jazawa dukkan hadisin shi yasa malaman ba sa karɓo hadisi wurin mutumin da suka san mai rauni ne dan ka karɓo wurin hadisi mai rauni kamar kana cewa jama'a ku ji magana da na karɓo amma kar ku yarda idan kai kuma malami ka ba mai rauni kamar kana cewa jama'a duniya ga labari na amma ka ku karɓa saboda zan ba wanda ba ku karɓar magana wurin shi shi yasa yadda suke tace malamin da za su karɓo haka kuma suke tace ɗaliban da ba su ba ba kowa suke ba ba Allah ya taimaka to ku duba jama'a fa in haffat battu fal hasanu li zatihi idan har da ta sauki to ya zama al hasanu li zatihi wa bi kasarati turqihi yusahhahu to da yawan hanyoyin hadisi hasanun li zatihi ake inganta shi sai ya zama sahihun bi ghairihi yanzu mun nau'i nawa na hadisai kenan daga sanda muka faro magana akan al hadithu sahih huwa kaza wa kenan nau'i uku mun samu sahihun libati mun samu hasanun libati mun samu hasanun da gairi mun samu mun sahihun da gairi an samu guda kenan guda uku to kafin a tafi na ƙasa na ƙarshe kenan ko bari ku ji sai malam ya ce fa'in jini'a idan ka ga an haɗa su a wajen hukunci an ce ne an ce haza hadisun shi sahihun shine a. idan kaga an haɗa su to yanzu ka saurara da kyau ku je ku rufe littafi tukuna ko kuma ku ɗago kanku yanzu dai ka ne ne hadisi hasan ka ne ne hadisi sahihi to don Allah ba za ka yi tunanin wanda aka haɗa su ba an yi tufka da warwara misali an ce wanda ya ciccasa in bisa ɗari ya samu first class kuma wanda ya ci sittin bisa ɗari ya samu second class sai gaji an zo an yi grading mutum an ce second class first class ka ba da ci akwai tufka da warwara to malamai sun daɗe suna yin haka su ce hasanin sahihun amma abin bai shahara ba ko kun fahimta sai samu wani malami shine al-imam tirmidhi sai ya zo ya shahara wannan abin a cikin littafin shi kuma littafin sai ya samu karbuwa aka yi ta karantar da littafin aka yi ta nazarin shi aka yi ta sharhin shi aka yi ta birane akan littafin sai littafin ya shiga cikin ɗalibai to garam sai kuma wannan abin ya fara ɗaura kai to amma ai hadisi hasan daban hadisi sahihi daban yaushe za a ce hadisi ɗaya ya ɗauki siffofi biyu masu karo da juna sai malam ya ce to ga ma'anarta ma'ana ta farko ku duba littafin falittaraddud fi naqili shi malamin da ya ɗauko wannan hukuncin da yake hasanin sahihun din to yana taraddudi ne yana shakka ne misali kun san yanzu ne muka samu waɗannan jigga da littafai fa a ajiye ba malamai sun rubuta mana kawai sai dai ka je ka sa kuɗi dubu hamsin dubu talatin dubu goma ka siya ba su ne yanzu duk wani wanda aka faɗe shi a hadisi a yau kafin gari ya waye muna son ganin tarihin shi insha Allah ta'ala za mu ga komai game da shi amma a da sai ka shekara talatin kana bincike akan mutum ɗaya duk majalisin da ka je ka zauna sai ka tambayi malami har za ta malam ko ka san wani sai ci ban san shi ba za ka tafi aikin hajji ka ga ɗalibai suna bin malami wata rana Mata Haruna rashid a filin arafa ta ga haka sai ta ga mutane ne ke kewaye da mijinta sai ta kaɗa kai sai mu wato muna da mutane tana kusa da mijin ne da ta kaɗa kai can kuma sai ta ta ce waye can sai aka ce abdullahi dan mubarak ne sai ta ce hadal mulku bi aini can ne ake mulki na gaskiya kaga kaman mutanen arafan gaba ɗaya ba su can sun kewaye shi amma ɗaliban ilimi ne ma ba ma mutanen arafan ba ne kawai amma ta ga sun ninka ninkin ba ninkin waɗanda ke tare da mijinta to kuma sai ta tsaya ta duba waɗancan suna bin shi ne biyayya ta dindindin dan ne dan yana da abin da zai ba su shi ko wannan yau ana cewa an cire shi da haka sai ta ce hadal mulku bi ainihi can ne ake mulki da gaske nan kan temporary muke yi ko kun fahimta me suke tambayar ibnu mubarak daliban ilimi ne na duniya ku karanta wannan kissa tana cikin sura alamin nubala daliban ilimi ne na duniya za su sha shekara suna karatu jama'a suna nan suna rubuta tambayoyi suna shiryawa za su tafi aikin hajji sai su sanya wannan takardar tambaya a cikin burgamansu da an gama aikin hajji za su fara laliban malamai ko kuna da labarin malam wani ya zo ko wani babban malamin hadisi ya zo an je sai a je a kewaye shi shine sai su ta yin waɗannan tambayoyi to galibin tambayoyin da za su yi akan mazajen hadisi duk an tara maka abubuwan da suka faɗi kai anan saboda haka yayin da imam turmizi zai ce haza hadisin hasanun sahihun yana shakka ne wannan hadisi ko dai hasan ne ko kuma sahihi ne me yasa saboda asalin mai riwayar bai gama bayyana ga turmizi ba shin tamu dabbi ne hadisin shi ya zama sahih ko khafifin dabbi ne hadisin shi ya zama hasan ya zo ya zauna wurin bukhari bukhari ya ce mishi wana tamu dabbi ne ya zauna wurin abu zur'a abu zur'a ya ce mishi khafifin dabbi ne kuma kowane malami daga cikin biyun nan sun kai amma lokacin da suka faɗa mishi yana ɗalibi ya haddace bai san akwai wanda magana za ta zo ta mai gum ba sai da zo rubuta littafi malaman nashi sun mutu balle ya koma a tantance mishi ko kun fahimta don haka yau da ya zo sai ka biya ka hadisin sai ce hasanun sahihun ma'ana wannan hadisi hasanun ne idan mai ruwa ya hafifu ne ko kuma sahihun ne idan mai riwayar ta mudabbi ne shine falitta rabbi bi ne na nakalto hukuncin ne malamin da ke hukuncin ne yake da haifu tafarrud game da waye hukunci daya yana shakka ne game da waye hukunci ɗaya dan haka sai gwamna guda biyu din ba muna karatun hadisi wani lokacin ko muna wani magana na ka hadisi sun ce wannan hadisi ko dai Aisha ce ta shi ko kuma Jabir me ka wannan hukuncin taraddud ne ina taraddudi ne shin Aisha ce ko kuwa jabir da haka sai in kawo amma ni in tashi kawo ba zan ce daga aisha kuma abdullahi dan umar a sai in ce daga aisha ko abdullahi dan umar to duk inda kaga irin haka hasanun sahihun fassara ta ita ce hasanun au sahihun saboda taraddudi kun ji fassara ta farko ina zuwa fassara ta biyu wa illa in kuma ba taraddudi ne fa fa bi itibari ne to malamin ya lura cewa hadisin yana da isnadodi guda biyu ne hadisin yana da isnadi hasan kuma yana da isnadi sahihi to sanda zai zo zai hukunta hadisin sai ce haza hadisin hasanun sahihun ai haza hadisin hasan zu isnadin hasanin wa zu isnadin sahihin wannan hadisi ne mai isnadi biyu ɗaya hasan ɗaya sahi to a ƙarƙashin wannan kuma me za ka shine hasanun wa sahihun hadisin nan yana da isnadi kyakkyawa da kuma sahihi a bisa waccan shakka kuma fa hadisin nan yana da kodai hasanun aw sahihun da haka duk sanda ga malam yayi wannan hukuncin Tsawon waɗannan fassarori guda biyu ne wannan maganar tana daga cikin ijtihadar da ibn taymiya ya wa al'ummar musulmi ya fitar ya cikakken sharhi sannan aka sassauta ko aka daina zargin al'imamu turmidi a lokacin da al'imamu turmidi ya rubuta littafin shi babban malami ne shi nakit bayan ya rasu sai ilimin ya karanci sai aka kasa gane waɗanda za su fassara wasu abubuwa a littafin madadin su furuci da kusuri da taqsir da kalmatul ma'rifa sai suka yi da'awar kamala a wannan ilimin kuma sai suka kuskurantar da al'imamu tirmidhi sai suka ce wannan kuskure ne yaushe za a yi hadisi ɗaya ya zama hasanun ya zama sahihi haka wannan kuskure ne ko kun fahimta da ibnu taymiyya ya sai ce a ba kuskure bane ya ce ai kafin tirmidhi an samu malaman shi suna haka bukhari yana haka abu zur'a na haka su imam malik suna haka su haya suna fa'idu suna yin haka duk za a haɗa waɗannan gaba ɗaya ce ba wanda ya faɗa ka in ka ga haka ta faru ɗayan ma'ana biyu ne ko dai yana da hanyoyi biyu ga hadisin kamar yadda a hukunci sai ka ga wani lokacin an sanya wa ɗalibi very good very good din nan ba ta kai a ce excellent ba da sai a ce excellent to amma kuma ya wuce a ce mishi good ya ka good din sai a sa very ko kun fahimta kenan ƙarin wannan maganar yana ƙara darajar wannan siffa ta ainihin nagartar to jama'a kun ji nan za a kwana insha Allah malam kace mai tambayar ka yawwa jama'a kun fahimci wannan da kyau a nan za mu kwana sai an zo karatu na gaba insha Allah ta'ala muke roƙon Allah ya sa albarka abin da muka faɗi na malam wa alaikum salam Na. a'a ai bayan turmuzi kuma da aka yi can zargi kamar yadda muka ce da ibnu taymiya ya zo fassara abin sai aka gane shi kenan sai kuma abin ya zama karɓaɓɓe da haka malamai da yawa sun biyo baya suna waɗannan ɗabi'u al-imam ibn al-mulaqin a wancan littafi al-badr munir yana yin haka eh, wa yake da suna eh, al-alamatu a nasibin ra'ayi yana yin haka daga baya bayan su aka sami ibn hajar a cikin kitabu tamyiz at-talkhis al-habir yana yin haka aka zo aka samu daga baya bayan su karshe karshen na malam muhammad nasiruddin al-albani ahmad shakir su ya hayal muallim waɗanda suka zo daga baya baya duk suna yin haka saboda haka ya tabbata yanzu ɗabi'a abin ya zama ka'ida mutarada idan mutum ya zo zai hukunta hadisi yana shaka hasan ne ko sahih sai kwarba guda biyu ma'ana hasan ko sahih ko kuma ya lura hadisin yana da isnadi guda biyu madadin ya tsaya cewa hadisin nan yana da isnadi biyu ɗaya sahihi ɗaya hasan sai ce haza isnadun hasan wa haza hadisin hasanun sahihu ka'ida ta tabbata ba turmizi ne kaɗai yake yi ba wannan daga baya ma ta sa an zo an jinjina wa al'imamu ashe ya kai wata martaba ne ta ilimi waɗanda suka kuskurantar da shi ba su kai ba sun sa an ta samun haka kuma asalin abin da yake faruwa shine akan samu bujiman malamai ne in suka kwanta shi kenan sai yan bayan su shantake shantakewa sai su kasa fassara hatta littafan da malaman su suka rubuta da haka sai a zo ana zargin malaminka a gaban ka baka da abin da zaka ce me yasa saboda baka karantu ba baka nuna ba ba za ka iya kare abin da ya rubuta ba to da yanzu za ce to har ɗaliban shi ma an faɗi magana a gaban ɗalibai sun ce to ya za a yi su ma dai gaskiya suna ganin kuskure ne a halin ba su karantu ba to wannan kuma gaskiya ci baya ce a fagen ilimi kamata ya a samu 'yan baya za su zo su aikin da malamin su bai yi ba wannan shine abin da ya faru akan shi al'imamu tirmidhi ya tsaya ya ayyuka waɗanda malaman shi su al'imamu bukhari ba su yi waɗannan ayyukan ba ba wai ban ya fi su ilimi ba sai dan ya samu sun sauƙaƙa wasu abubuwa waɗanda shi sun tura shi gaba gaban da yake su ba su samu wannan sauƙin irin haka ba wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah